sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 25 da kuma mita 19. Kai tsaya jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri a yamaya gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara da nomad da murya arewa da alul FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma VOA hausa.com. jama'a sauran mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. Wannan bari da ya je harkar kasuwanci mutane suna ganin kware wanda ya samu a harkar kasuwanci zai amfani da wannan domin shawo kan mutane musamman masu zuba jari na kasa da kuma na waje su zo su zuba jari su taimaka ma gwamnati kan harkokinta. Dr. Abdullahi Yusuf kan sabon shugaban Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa. za mu kawo muku shirin tsintsiya na Jummai Ali da kuma jawabai daga dattijan arewacin Najeriya. Yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce wasu 'yan kunar bakin wake su uku sun kai hari kan wata cunkushasshiyar kasuwar kifi wadda ke daura da birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya da daren jiya Juma'a. suka kashe mutane sha tara tare kuma da raunata wasu 22 da misalin karfe 8 na dare da rabi agogon yankin 'yan kunar bakin waken suka kai hari a garin kwandiga mai tazarar kilomita 25 kudu maso maiduguri babban birnin jihar borno birnin maiduguri wanda nan ne mahaifar kungiyar mai tsatsauran ra'ayi ya zama turmin tsakar gida shalugude ga wannan kungiya wadda ta hallaka mutane sama da dubu ashirin tun daga shekara ta dubi da tara ta kuma wa mutane sama da miliyan biyu barin muhallansu. Wani gungun masu taya alkalin tarayya yanke hukunci ya tuhumi wasu 'yan Rasha sha uku da wasu kamfanonin Rasha uku da laifin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016. Tuhumar ta hada da zargin cewa wani kamfani mai suna cibiyar bincike ta yanar intanet wanda ke birnin St. Petersburg na Rasha wanda kuma ke da alaƙa da fadar shugaban rasha ta kremlin da kuma wasu ma'aikatan kamfanin su sha biyu da mai samar da kuɗin gudanar da kamfanin sun yi ƙulle kullen goyon bayan shugaba donald trump a zaben na shekara ta 2016 masu gabatar da ƙara sun kuma tuhumi wani ɗan kasuwa a rasha mai suna yevgeny prigozhin wanda ke da alaƙa na kud da shugaba vladimir putin da laifin samar da kuɗin tafi da wannan aika-aikar ta wajen amfani da kamfanonin da ke ƙarƙashinsa da ma wasu rassan kamfanonin. Mataimakin Attorney General ɗin Amurka Roy Rosenstein ya ce 'yan Rasha sun haɗa baki wajen yunkurin haddasa rashin jituwa a Amurka da kuma cusa shakku a zukatan mutane game da sahihancin demokaradiyya. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Attorney General ɗin shari'ar Amurka ya bada umarnin a gaggauta yin nazarin yadda ma'aikatar shari'a da kuma hukumar bincike ta FBI kan ɗau mataki game da mutanen da ake ganin wata rana fa suna iya kashe mutane da dama. Wannan ya biyo bayan amsa kuskurenta a jiya Juma'a da hukumar bincike ta FBI ta yi, wadda ita ce babbar hukumar tabbatar da bin doka da oda, wadda ta amsa cewa ta yi sakaci bata bi diddigin bayanan da aka bata ba. game da ɗan bindigar nan wanda ya hallaka mutane sha takwas ko sha bakwai ya kuma raunata wasu sha hudu a wata makaranta a jihar Florida ranar Laraba. Jiya jama'a hukumar ta FBI ta amsa cewa bata bi tsarin da aka saba bi ba bayan da aka bata bayanin tuntuni game da maharin mai suna Nicholas Cruz. ma'aikatar cinikayyar amurka ta yi kira ga shugaba donald trump da sa haraji sosai kan karafan da ake shigowa da su daga kasar china da ma wasu kasashen da yake bayar da wannan shawarar je jama'a sakataren ma'aikatar wilbur ross ya ce shigowa da irin waɗannan karafan illa ce matuƙa ga ƙasarmu ross ya ba da misali da cewa a yanzu haka nan amurka wani kamfani guda ne kawai ke sarrafa karafa masu inganci da akan iya amfani da su wajen kera jiragen yaƙi manufar ɗaukar wannan matakin ita ce a ƙara yawan sarrafa irin waɗannan karafa a amurka zuwa kashi 80 cikin 100 na adadin karafan da ake bukata a ƙasar labaran duniya kenan kuka gama daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Sabon shugaban Afirka ta kudu sirrin Ramaphosa ya bar siyasa ya shiga kasuwanci sannan daga bisani ya sake dawa siyasa. Shin wannan ya wanke kallon kallo da waɗanda suka yi gwagwarmaya suke masa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Dr. Abdullahi Yusuf na jamar Afirka ta kudu a Pretoria. Da farko ya fara ne da bayani kan irin ƙoƙarin da gwamnatocin ba suka yi wajen 'yan tobakar fata daga irin bala'in da gwamnatocin wariya suka jefa su ciki. Eh, eh, ba dai abin ku zo ku gani da gwamnati ta ina an fata ko gwamnati masu rinjaye ta yi bayan wa'annan shekaru ashirin an ɗan fara yunkuri lokacin shugaba marigayi mandela da lokacin shugaba yake amma daga shekaru tara da suka wuce hawan eh, shugaba jacob zuma mutanen ƙasa sun ga bambanci ainihin wanda maimakon a ci gaba sai ana ci gaba mai haƙe rijiya ana kwangaba baya musamman ta wannan ilimi da sauran abubuwa na rayuwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa goyon bayan shi ya farin jinin shi ya fita daga idanun jama'a saboda yadda yake gudanar da mulki na ƙasar ha hasali ma ya sa ya fita daga cikin wannan jam'iyya da aka kafa gwamnatin sun Nelson Mandela ya shiga harkar kasuwanci ya yi kuɗi yanzu ya sai da kasuwancin sai sake dawowa harkar gwamnati wani irin mutum ne kuma ta yaya kake gani zai tunkari waɗannan matsaloli da muka yi magana yanzu na ƙoƙarin wato kyautata al'amuran eh, yanayi da halin bakar fata ke ciki a Afirka ta Kudu haka ne hakika ya bar fannin mulki ya shiga kasuwanci sai da ya kwari sosai akan kasuwanci sannan ya sake dawa aka ci gaba da damawa da shi a harkokin jam'iyya to wannan bari da ya je harkar kasuwanci mutane suna ganin kwarewan da ya samu a harkar kasuwanci zai amfani da wannan domin shawo kan mutane musamman masu zuba jari na ƙasa da kuma na waje su zo su zuba jari su taimaka ma gwamnati kan harkokinta da take saboda a samu ci gaba. yanzu shi ne da dalili eh, wanda mutane suke ganin cewa shi ya cancanta ya mulki kasa sannan kuma ko da yake mataimaki yanzu na shugaba zuma ana samu an samu lokuta da dama da suka samu bambance-bambancen ra'ayi akan wajen mulki hakanan mutane suna da eh, ganin shi da kima matuka suna ganin cewa shi ne wanda ya kamata ya jagoranci ƙasa ya fito da ita daga halin da take ciki na taɓarɓarewar ilimi da sauran da kuma ta tattalin arziki musamman fadin darajar kuɗi da ake fama da shi a 'yan shekarun bayan. Tsarin ban girma junarmu kuma ba bare a tsakaninmu mu haramta irin tsargar kanmu kan mun ga mutuncin junarmu labo da mu da burinmu. Dr. Abdullahi Yusuf na jamar Afirka ta Kudu kenan. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Tsintsiya. Maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ana ci gaba da tashar baki a kan batun keɓe wurin kiwo wa makiyaya da waɗansu jihohi ba sa goyon baya ko kuma gwamnoni. Za ku ji ra'ayin manoma da makiyaya shin ɗaukan wannan mataki zai sa a samu zaman lafiya a tsakaninsu kuwa? sunana Yahaya Abdulkarim Jabbo. Ni makiyayi ne kiwo sana'anmu ne. Alhamdulillahi zai kawo lafiya. Domin babban al'amarin da muke ciki yanzu shine ne noman nan da ake yi. Duk inda da Fulani suke noma yanzu ana sake masu shi ne. Ana masa shi, shanun suna sake yawa kuma ana sake masa wuri musamman burtali. Ina ga a da burtalin nan an sa shi a matsayin fatinsa mita talatin amma yanzu in ka je fadin burtali bai kai mita biyar ba za a zo da shanu kusan dubu ɗaya za su wuce suna bin wannan hanya ya za a yi ba za su tafi gona ba kuma bayan haka manoman suna yin shi wani lokaci da ganganci ne ake yin sai a je ana matse wannan burtalin don fulanin makar su zo wannan area. fulani a eh, haifaffu a wannan area gona za a yi ana maka da su daga wannan area su tashi su je wani wuri in ba an samu wannan abin nan na asali rinki na zama wuri daya fulani su zauna wuri daya suna da filin da su yi kiwo ba daga baya ba a samu gun da su yi kiwo ba gaba daya na gode sunana nasiru eh, wamakumiyadi wato ra'ayina a nan shine akan ni manomi ne ra'ayina kan cewar a ware eh, burtali ko kuma a ware makiyaya inda za a keɓe musu wurin da za su dinga ije dabbobinsu domin irin matsaloli da ke faruwa a irin hakan ni a nau tunani shine makiyaya dai ba su saba zama wuri ɗaya ba to ko da an ware in dai ba abinci aka ije musu a wurin ba to fa za su je da dabbobinsu duk inda za su samu abinci su ciyar da su in kuma an ware musu to za a ɗaukan musu nauyi ne na ciyar da dabbobin nan ko kwaya shi ne magana a nan idan ku har ba a samu hakan na ciyar da dabbobin su ko ɗaukan nauyin su ba to dole ne duk inda za su je su nemo abincin da za su ciyar da dabbobin su za su je duk inda za su same shi to magana na na biyu a nan shine matsaloli da ke faruwa tsakanin makiyaya da mu manoma babu mutumin da zai yi nomansa ya kai ga ci yana ganin ga albarka nomansa ya zo dabbobi su zo su fada mishi a gona a ce kuma a samu zaman lafiya a hakan ni shawara na a nan shine ina ganin suna da kungiya mai karfi wanda ba najeriya ba ne afirka ce gaba daya met allah kenan su ya kamata su zauna su yi zama da su domin a samu zaman lafiya zaman lafiyan ko shine su kiyaye da shiga duk inda wani bawan Allah ya zo yi nomansa su kiyaye shiga a wurin haka domin shine nake tunanin zai kawo zaman lafiya idan aka samu saɓani haka babu zaman lafiya gaskiyar magana sunana Muhammad Aisha ne ni makiyayi ne gaskiya ra'ayina akan wannan bai kamata a ce an keɓe su wuri ba Ta ba zai yiwu ba tunda ba haka nan aka taso aka samu a ƙasar nan ba don yanzu an zo an keɓe su wuri ɗaya za ka tare bafulatani da shanunsa kamar ɗari ka ce ka keɓe shi a wurin da bai kai ya kawo ba ina za su samu ruwa a misali mutanen da suka saba su je su kiwo mu je mu kiwo mu dawo mu je mu kiwo mu dawo an zo an keɓe mu wuri ɗaya sai mun sai da shanunmu mu sayo abinci nan fa kaga hakan nan gaskiya abun dubawa ne ra'ayina dai ni ya babbanta daga wannan gurin saboda kange mutumin ba zai yi ba assalamu alaikum sunana ahmad bello yunusa gaskiya bai yi ba saboda yanzu idan mutum yana da shanu ɗari uku wani irin abinci mai in kan gefe su zai basu ina zai samu ruwan da zai basu sun ainihin fil azalma abin da aka gani fulani idan bazara ta zo sukan koma area su in kaka ta zo sukan gangaro su ne inda ciyawa take da ruwa su dinga kiwon su amma yanzu gashi nan sai ko ina an aka gansu sai a yi dinga faɗin eh fulani suna kashe jama'a da sauransu wannan ba gaskiya bane saboda haka muna kira ga gwamnati da babban murya su duba su nemi matsayin da za su ajiye su matakin da yake na kwarai wanda za su shiga tsakanin makiyaya da manoma su makiyayan ma kan suna noman ba wai ba sa yi ba amma saboda irin yanayi yadda manoma suke yanzu sai ka samu mutum yana da shanu kusan ɗari uku an zo an matse burtali yadda shanayen ba dole in za ka wuce sai an samu matsala tsakanin wannan hanya to ka gani shi yasa muke kokari mu gani to ya kamata gwamnati ta yi adalci da shigo cikin wannan maganar yadda za a samu mafita. Eh Allah saka da alheri. Assalamu alaikum. Sunana Tanimu Gyaza. A ni manomi ne. Gaskiya wannan abin duk da dai a wani bangare zai zama bakon abu ga makiyaya da kuma su karan kansu manoma. To amma ina ganin cewa wannan abin zai kawo maslaha tsakaninsu. Sakamakon yawan tashin hankali da ake ta samu tsawon lokaci. to amma idan ya zama an keɓe masa inda za su riƙa yin kiwon su to kaga za a samu zaman lafiya domin sun san wurinsu in sun tsallaka inda ba wurinsu sun san sun tsallaka iyaka wannan kuma hukuma ne duk abin da ya shafe su wannan kaga su suka kira ma kansu su ma manoma kuma alhamdulillah za su kara samun ci gaba wurin nomansu za su sake samun natsuwa sosai da ba wani abu da ya shigo cikin gonakansu balle ko su zo su yi kuka da makiyaya wannan abin zai kawo ci gaba sosai a ƙasa kuma zai kawo ƙarin haɗin kai musamman da tun farko mun san tsakanin fulani da manoma suna da wannan haɗin kan sakamako ne na al'amuran rayuwa da suka caccanza shi ya kawo saɓani tsakanin su. sunana muhammad faruk ni makiyayi ne kuma ga ra'ayi na da zan bayar ni zan ba da goyon bayan a ware musu inda za su dinga kiwo saboda a yi avoiding irin matsalolin da najeriya ke fuskanta a yanzu saboda me idan aka ware musu inda za su yi kiwo ka gani idan ka je wurin an san kiwo ka je idan kuma suka bar inda suke aka ware musu ka zo wani wuri kaga sun yi violating ɗin gwamnati salamu alaikum suna sunana sabiu mai kuɗi ni manomi ne eh, insha Allahu aka yi hakan za a cimma nasara saboda in kowanne ya samu ga wurin zaman shi ga wurin aikin shi ni yana ganin abin nan za a samu saukin Allah yadda eh, dalili shine kowa da idan yana muhallin shi manomi yana nan yana noma ne ga shi ga gona ta makiyayi kuma an ware mashi filin shi inda zai je shi ma ya kiyaye dabbobin shi to yana zan insha Allah in aka yi hakan za a samu nasara in Allah yadda Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Mana Yusuf Zakariya. To a kan ni manomi ne daga Katsina. Wani abun yana sa ran zai kawo zaman lafiya insha Allah. Suna na Sani Abubakar makiyayi ne ba zai yiwu ba don ba mu tashi muka samu haka ba. Shanu zaman su gu ɗaya ba mu wajen mu hatsari ne nan muke samun san moriya kama su amma a zauna nan a zauna nan a zauna nan haka dabba yake so dabba ba mutum bane dabba ya bambanta da mutum mutum ne yana iya zama gu ɗaya ya sarrafa rayuwarsa amma dabba ita ba za ta iya wannan ba a nan za a samu ma gaba ɗaya zama gu ɗaya ma cuta ne ma a gunta saboda haka mu taimakon da muke nema kawai a mana burtali a ba mu burtali daga nan za mu ya tashi mu je mu dage muke bi dama farnan da ake jewa gonakin nan duka dai wani abu ne wanda dama mai shanu ya saba da eh, manomi a haka yau da gobe amma ba wai mukan zauna cikin gonaki don mu rika ma mutane ta abi ba mu dama inda daji yake nan muke bi a ba mu burtali in nan an gawa an nome nan mu za mu ya wuce mu je wani daji inda dabbobin mu za mu kiwo zuwa walwala eh zo zauna kar mu arewa ga kira zo zama na lafiya to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma a kan ƙoƙarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo a madadin wakilin sashen hausa hassan maina kaina da ya samo mana waɗannan ra'ayi na makiyaya da manoma

Ibrahim ka almasi garba gare ka. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da jirgin marar matuki na sojan saman Najeriya mai taken tsegumi. Wannan ya zo bayan rundunar sojojin ta ce shekau na Boko Haram na ɓadda bami da kayan mata. Ƙungiyar mata musulmi ta karama Firdausi a masa da sanya hijabi yana ta zama cikakkiyar lauya ga jagorar taron Rahama Musa. Constitution na Najeriya kowa yana da 'yancin shi ya bautawa abin da yake so. Don haka ba wani wanda ya isa ya hana mu. An samu asarar rayuka arba'in da daya a Zamfara daga ta'annatin 'yan bindiga daɗi. Kakakin APC mai mulki a jihar Sani gwamna ya ce an ƙara ɗaukar matakan salama. Satin da ake wannan su wajen kasuwan wajen biyar suka ce a ƙasar ɗan sadau ana kawo arzikin cikin waɗannan kasuwan ne. an kaddamar da sabon zauren siyasar arewa da zumar dawa da tagomashin siyasar yankin a tayiru farawa na kan gaba a taron kullum sai a zauna ana magana sardauna sardauna sardauna ya wuce yankin yarba kansu guda yankin yamurai kansu guda yan south south kansu guda amma mu ne wuce. gobara ta kama wani sashen majalisar dattawan najeriya inda ta kai ga ɗage zaman majalisar nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dahiru Usman Bauchi da kuma Malam Ishaya buba Bajama shi ma daga Baucin. Ga Sheikh Dahiru Bauchi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد الخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله العالمين السلام عليكم جمعنا جمع نيجيريا المسلمين الكريستا Kirista آه، a 'yan لا فيها باب lafiya babu jin a yi haƙuri a zauna lafiya Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista ba wani wani addini sai musulmi amma Allah bai yi haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai yi haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijin mu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna tare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattakutun ɗin wato mutane wanda suke masu adalci masu kwatanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari din Allah ya sa maka zama haka shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kwatanta gaskiya ne saboda haka Allah ta taimake shi kiyaye shi kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan murtali idan fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shuka da zama masu faɗa muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai akan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo kai noma a kan wurtali ka san ba haƙƙin ka ne wurtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a yi kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun salla masu ce masu shanu sun so su zo su su ci karmami wannan nasu ne saboda muna godiya dai ko da ke zama so mu kawo sojin lamurin da gaba daya a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na sabru rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani su ya kuri kasu da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma kasu da cutar fulani su ya musu shuka kan kan burtulinsu don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah saka da alheri Allah tsara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ko malam Isha Abuba cewa yi jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri da mai sauraro na sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati ya zama sun rungumi kowa inda muke samun wahala shine ka ga da an fi son wasu fiye da wasu Ka ga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai ka ga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi maganin irin wannan muka sauke nauyi ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya dora maka na shugabanci lokaci yayi da za mu fito fili muna magana da juna a fili a daina lukura saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a haukan su da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba so lokaci ya yi da za a bude wurare mu dinga tattauna komi munin abu a fito fili a yi magana a kai a magance shi so lokaci ya yi kuma muna da komi da ake bukata a rayuwa nan arewan kuma muna iya rike kanmu kuma kowane sashe na ƙasar nan akwai abin da za a yi a rayu mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewanmu in tashin hankali na da daɗi mun ganta a lokacin yakin basasa mun ganta a wannan eh, karni da muka samu kanmu a ciki ya kamata a haɗa hankali a taru wuri guda a sami bakin zarin kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu. Allah ya taimake mu. Tura muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashawa da kwanciyar hankali da lumana. Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Ga labaran duniyar amma kuma a takaice. Mutane sha uku sun mutu bayan da wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu mallakin sojojin ƙasar Mexico ya faɗi jiya Juma'a yayin shawagin dudduba irin barnar da girgizar ƙasa ta yi a jihar Oaxaca. Jirgin na ɗauke ne da ministan cikin gidan Mexico Alfonso Jareda freda da kuma gwamnan jihar Oaxaca Alejandro murad waɗanda suka samu raunuka tare da wasu mutane sha biyu. ofishin attorney general ɗin jihar ya ce raunuka kalilan ne kawai manyan jami'an biyu suka samu a bayanin ofishin attorney general ɗin ya ce mutane sha biyu sun mutu nan take a inda jirgin ya faɗi a santiago jamiltepec sannan wani mutum kuma ya mutu a asibiti daga bisani rahotannin na nuna cewa uku daga cikin mamatan yara ne ma'aikatar cinikayyar amurka ta yi kira ga shugaba donald trump da ya sa haraji sosai kan karafan da ake shigowa da su daga kasar china da wasu kasashen da yake bayar da wannan shawarar jiya jama'a sakataren ma'aikatar wilbur ross ya ce shigowa da irin waɗannan karafan na illa matuƙa ga tsaron amurka duka duka ko masu tsaro da haka Allah ka mu karshen shirin a daren nan sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin zaɓe ko naɗi na ladan Ibrahim a yawa. Kamin nan a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya gabatar da labaran duniya da Solomon Abu wadda ya kura ɗakin gabatar da shirye mu da ma injiniya da ya rika masa a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.